wa ala alihi wa tabi'i kuma ni ta da bi ajihi wa samtaka bi sunnatihi ila yawm al-din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi na'am al-abd al-fasil bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim ayin wajada ma yuqawwa fikratuhu idan ya samu abin da zai karfafa ainihin tunanin shi wa ra'ayuhu wa da kuma ra'ayinsa wa min ba'id koda daga nesa ne misali ai ma abu yi ana sawab ai duk da nisan shi daga dacewa allala yana samun wannan sai ya hailala wa kabbara yayi kabbara yana murna ya samu hadisin da ya goyi bayan ra'ayin shi wa in wajada ma yu'aridu mazhabahu amma idan ya samu abin da ya gifta wa mazhaban shi gadda tsarfan sai ya rantsa ido daga gare shi yayi bai gan shi ba wastahada fi ihalati turab alayhi yayi kokari wajen zirara kasa a gare shi yi kokari wajen lulluɓa wannan abun don kada a gani kama yuqal kamar yadda ake cewa A yi lamye ta makkan min zalika sawwaba ilai sai hamu ta'awe idan bai samu dama haka ba misali bai samu hujjar da ya goyi bayan ra'ayin shi ba sai ya yi setin kibiyar nan na tawili zuwa gare shi a ah, gani sai ya yi saita kibiyar tawili wanda yake an kallafa shi zuwa gare shi ko kuma ya bayyanar da ainihin takobi na karyatawa ya fito fili babu kunya ya ce hadisin nan karya ne ya yi inkari sarahatan bila istihya wato ya inkari shi sarahatan a bayyane ba tare da jin kunya ba dana fito ila kutub sadatun malikiya Ya ce bar mu mu waiwaya zuwa ga littattafan manyan malaman mu malikawa allati tadrusuha wanda kake karanta ta wanda rusawa kasirun min al-talaba wal ulama fi biladina wanda da yawa daga cikin ɗalibai da malamai suke karantawa cikin garuruwan mu na'am nara anna al-mu'allifina li hadhihi al-kutub za mu ga cewa lallai masu wallafa wayannan littattafan Ba kaunihim fi mazhab al-imam malik duk da kasancewar cikin mazhaban imamu na malik um ahrarun fi fikrihim su din nan ƴaƴa ne masu yanci ne a cikin tunaninsu Nam wal adilla ladayhim maqduma makhduma su dalilai a wajen su abin yi wa hidima ne la qadimatul ba wai dalilai ne ke hidima ba su dalilai abin yi wa hidima ne ba su ke hidima ba walizalika khalafu imamuhum imamuhum fi kaseerin min al-ashya shi ya sanya suka saba ma imam din su a cikin da yawa daga cikin abubuwa wal masail a cikin da yawa daga cikin matsaloli sun saba wa imam din su na wa min zalika ala sabilil misal daga cikin wannan akan hanya na misali قول صاحب متن الإشماوي maganar mai matul ajmawi a cikin sharhin sa wanda kira ajuran bahiya wal mashhur inda al mutaakhirin malikiya minan an naqal eh kaga yana cewa abin da ya shahara a wajen mutaakhirin malikiya malika wanda suka zo daga baya Minan an naqal na ainihin nasoshi an mutaqaddimi daga magabatan su wal basmala wat ta'awuz min haythu qira'atuha fi salah cewa yin basmala da kuma neman tsari ta wajen bangaren karanta ta a cikin sallah makaruhi ne makaruhi ne karanta bismillah da kuma da kuma isti'aza a cikin sallah walakin hada hukum fil farida duna nafila sai dai wannan hukunci a cikin farilla ne banda nafila wala tukrahu al basmala wala ta'awuz fiha ba a karhanta basmala ba ko neman tsari a cikin ta na'am wa hunaka qawlun an imamu malik radiyallahu anhu akwai wani kauli daga Imam Malik Allah ya kara masa yarda wato na cewa ya halatta ya halatta a karanta basmala a cikin sallan farilla wani ibn maslama daga ibn maslama Allah ya kara masa yarda rahama cewa mustahabi ne shi na'am a gane mustahabi ne me karanta basmala da isti'aza a cikin farilla din yutlabu qira'atuha talaban ta zai. ai ana neman karanta basbala da isti'aza nema wanda ba na dole ba wa nabi nafi wujubi qira'atuha sannan an karbo daga dan nafi'u wajabcin karanta ta an gane wajabcin karanta ta a cikin farilla da na nafila gaba ɗaya. qultu sai na ce unzur ila qawli imam qawli malik fil mas'ala kai kai dubi zuwa ga maganar malik a cikin matsala manzur kai fa khalafahu rijalan da julali bin asabi sannan ka duba yadda wasu mazaje biyu daga cikin mutanen malik din ɗalibansa ne suka saba mishi a wajen ra'ayi Umar ibn Maslama ne ibn Maslama alladhi zaba ila ila al wanda ya tabi zuwa ga mustahabbanci ibn Nafi allazi mala ila al da kuma ibn Nafi wanda ya karkata zuwa ga me wajen Fadalla dalla la anna azab malik la yuqallidunahu wannan zai nuna cewa ɗaliban malik ba sa takalidi da shi bal yattabi'unahu ala basira a suna bin shi ne akan basira hmm. eh الدول

na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim ayaduhu ididduka da yan nusairiya ayadun kasira wato nusairiya suna da Idi. Idi ididduka da yawa wa min zalika idul gadir daga cikin wannan akwai idul gadir kuma wanda dukkan sauran shi'a suna yi wa idul fitr da idul fitr wa idul adha da kuma idul adha wa idul wa idul ashura da idi na ashura wa idul gadir thani da idul gadiru sani na'am wa idul mubahala da kuma idi na mubahala hmm. wa idul nairuz da idi na nairuz wa huwa awwal ayyam sanal al furs shi ne farkon kwanaki na shekara na farisawa shi wannan nairuz din wa idul Salim. suna da idi na cross wa idil gasas suna da idi na gasas hmm. gasas eh. ila إلى آخر al الكثيرة zuwa ga ƙarshen ƙididdikansu da yawa allati wafaqu fiha almuslimin wan nasara wanda sun yi muwafaqa da musulmi da kiristoci a wajen irin wataniyin sun yi muwafaqa ma da masu bautan gunki hmm. an gane na'am eh rayuwar gaba ɗaya sun gaba ɗaya sun bismillahir rahmanir rahim babu ma yukrahu min bai'i tamr babu abin da aka kyamata na siyar da dabino حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال an karɓo daga Hassan bin Yasar ya ce manzo Allah sallallahu alaihi ya ce tamru bi tamri mislan bi misli dabino da dabino misali da misali a cikin canji dabino da dabino misali da misali kada wani ya wani yawa akila na. Ya ka ce masa inna amilaka ala khaybara ya rasu rasulullah lalle gwamnan ka na khaybara ya kudu sa'a bi sa'aini yana karban sa'i guda a matsayin sa'a da sa'i biyu wato wajen canji zai karɓi sa'i guda mai kyau ya bayar da sa'i guda biyu mara kyau qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ud'uhu li sai an ga shi ku kira mun shi wadu'iya la Ya ka kira mai shi qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai a ta akudu sa'a bi sa'aini da gaske ne kana karɓar sa'i guda ɗaya da sa'i biyu in ma misalin kai ka ba da mai kyau guda ɗaya a baka biyu ko kuma kai ka ba da mara kyau guda biyu a baka ɗaya kana yin haka a kala ya rasu lalla sai ce ya rasu lalla la ya bi ni aljani biljam sa'an bi sa'i ba sa siyar min mai kyau da jabu sa'i da sa'i idan muka zo canji na ce musu ga mara kyau nan mai tsamin nan su bani shi ga mudu ɗaya su bani mudu ɗaya mai kyau sai su hana ni shi yasa ni kuma ina son mai kyan mai daɗin sai in ba da mara kyau guda biyu su ban guda ɗaya قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bi'il jam'a bid darahim ka siyar da ainihin mai kyan da dirhami sun mafta bid darahim janinan janiban sannan ka siya ainihin ka siya ainihin mara kyan da kuɗi kai ka siyar da mara kyan da kuɗi abuwan ka siyar da mara kyan da kuɗi sannan sai ka siyi original din da kuɗin an gane shi mara kyau din sai ka siyar da shi sai ka yi amfani da kuɗin da ka samu daga mara kyau din sai ka siyar da kyau da shi kada a yi canji dabino da dabino in an yi dabino da dabino sai dai ya zama to sa'i ɗaya sa'i ɗaya mudu ɗaya mudu ɗaya kada wani ya fi wani na'am anan za a iya sun ba wurin da kamar ba mazala labari ne kenan sai bincika eh akan wancan an ba shi labari sai bincika wani da yake kaga an kai karan gwamnan shi ai cewa ga abin da gwamnan ke yi shi ne sai manzo Allah ya kira gwamnan ya bincika sai gwamnan ce tabbas haka ne amma matsalar shi ne ba sa yarda mu yi canji daidai da daidai in ba da nawa wannan mai tsamin a bani original din da ba sa yarda dole sai na ba su mudu biyu mara kyau nawa za su ni budu ɗaya nasu da kyau na ya eh. a ji suna ganin su ba su kuma an tuce su da zuwa za su in an sai da ba zai kai baye a gani amma wajen amfani kuma da mutane ba gane ba kowane dabino yana da nashi amfanin akwai maganin da za a haɗa dole wancan din shi za a nemi ba wa eh, shi mara kyau ne. a nan kaga duk abin da Allah ya halitta fiye da nashi amfanin ne wajen kudin sai ya bambanta amma wajen amfani wani ga dole sai shi za a nema kamar kanwa a ce dan kanwa kawai ne zo tafi mun san da za ga wancan kanwa ake bukata misali yawwa حدثني عن مالك عن عبد عن عبد الحميد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن مسيب عن أبي سعيد الخدري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على على خيبرة أنك أقول عن النبي شو النبي يا أي وتد وين متن أكن خيبرة يا باش قمنا وجاءه بتمر جنيب سيزوم النبي دبينو ولديك ميتشوز زي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce maza kullu tamri khaybar hakaza shin dukkan dabinan khaybar haka yake فقال لا والله يا رسول الله كوك لا والله يا رسول الله إنا لنأكل زاء من هذا بالساعين mu muna karɓar sa'i guda ɗaya na wannan da sa'i guda biyu wasa'ain bi salasa muna karɓar sa'i biyu da sa'i uku qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taf'al annabi ci karin ƙara haka bi yalzama bi dirahim wato ka siyar da ainihin mai kyan a mara can da dirhami sun mafta da dirahim janiban sannan sai ka siyi mai kyau din da dirhami da kuɗin وحدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره للي زيد أبا عياش يا باشا الأباني سأل سعد بن أبي وقاص للي يأتي سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلط game da ainihin alkama da ake kira baiza da kuma wanda ake kira sult a yi canji. Na'am fa qala lahu sa'ad. Sai sa yace ayyatu kuma afdal alqala a cikin wanne ne yafi? Qala albayda. shi ya fi tsada. Wa nahahu sai annabi ya hana shi to bai halatta ba eh, sai sa'ad ya hana shi wa qala sa'ad sai sa'ad ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yas'alu an ishtira'i tamr bi radabi naji annabi wato ana tambayar shi game da siyan dabino busashe da ainihin danye za a canji فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس شن دنيان yana tauyewa in ya bushe قالوا نعم kace eh ونهى an ذلك sai hali daga wannan canji shi ka ayi nan duk gaba da ne ya wa salam ba ne ba a yi ai shi ne muzabana wanda annabi ya hana annabi ya hana cirikin muzabana cirikin ɗanye da kusa shi na'am sai zo ka zance wani abu da su ne sun tafi bayan an yi wani abu da yawa ba na bukatar shi amma bai yi amfani da shi da zai da gani da zan iya sun samu shi da wani ko mutum ne daya. shi shi littafai bai daga cikin abin da yake ai ana irin wannan bukata da shi na hakika shi littafai za ka iya canji har da kakara kamar su kaddarori da su mota irin su fili da ana canji har da kakara na ana magana abinci wanda dan adam ke bukata sosai a rayuwa ko kuɗi wanda dan adam ke bukata kamar zinari da azurfa na'am na'am sanar da sirmu zai suna rahmanu rahim bismillahir rahmanir rahim babu ma a fil ja bil hajarai babu abin da zo game da ja, sarki da duwatsu guda biyu da حدثنا حناد وقتيبة قال حدثنا وكي an Isra'il, an abi إسحاق an abi عبيدة an Abdullah ala karajin Nabi sallallahu alaihi wasallam da hajjati. Manzan Allah sallallahu alaihi ya fita don biyan bukatar sa a kala. Zai ce, Iltamis li salasata Ka nemo mun duwatsu guda uku. Ala fa'ataituhu bi hajarain. Yace sai na zo mai da duwatsu guda biyu. Wa rawsatin. Na zo da busasshen kashi na jaki. Na fa akadal hajarain. Sai annabi ya karɓi duwatsu guda biyu. Wa alqarrawsa. Sai jefa da busasshen kashin. Na ya ce inna riksun lalle wannan busasshen kashi da tine da ya zare shi ala abu isa abu isa a turmuzi ya ce wa haka zarawa qais bin rabi na hadal hadith eh an abi ishaq an ubayd an ubaydata an abdullah nahwa hadith isra'il wato ya rawaito kwatankwacin hadisin isra'il warawa ma'amar wa ammar bin zuraik hmm. eh, رزيق عن أبي إسحاق عن ألقمان عن عبد الله نعم نعم وروى زهير عن أبي إسحاق عبد الرحمن بن أسود عن أبي بن الأسود بن يزيد نعم عن عبد الله وروى زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود بن يزيد عن عبد الله وهكذا حديث فيه اضطراب نعم وهذا حديث فيه اضطراب نعم حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جابر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة نعم قال سألت أبا عبيدة بن عبد الله هل تذكر من عبد الله شيئا shin kana kana ambaton wani abu ko kana tunawa da wani abu daga Abdullah na'am qala ala ce a ala Isa sa'altu na tambayi Abdullah ibn Abdurrahman ayyu riwayat fi hadha hadith na'am wato wani ne a cikin wannan hadisi al abi ishaq wanne ne fi inganci falam ya kadifi bi shay sai ya kasa hukunci da wani abu wannan alamar idraf kenan ya kasa yanke hukunci a cikin wanne ne fi inganci wa sa'altu muhammadan an haza. na tambayi muhammad game da wannan shi ma ya kadifi shay shi ma bai hukunci da wani abu ba na'am wa ka'annahu ra'a hadisa zuhair an abi ishaq kaman ya ga hadisin zuhair an abi ishaq an abdurrahman bin aswad an abi an Abdullahi الله kaman ya ga wannan hadisin na abi isa an abdurrahman bin aswad an abihi an an ubaidillahu an abdullah an abdullah ya ga ya fi dacewa a ashbaha na'am wa da'ahu fi kitabul jami sai ya sanya shi a cikin kitabul jami saboda yana ganin kamar yafi inganci na'am ala abu isa wa asawu shay'in fi hadha al-bab fi hadha indi hadith isra'il wa qais wanda fi inganci a wajen hadisin ibrahim da qais isra'il wa qais an abi ishaq Eh. an abi ubaida an abdullah li'anna isra'ila asbat domin isra'il ya fi tabbata wajen ruwaya wa ahfazu li hadith abi ishaq kuma ya fi haddace hadith abi ishaq fiye da wayannan gaba daya wa tabahu ala zalika qais bin rabi sai qais bin rabi sai bi shi akan haka ala abu isa abu isa at-tirmidhi ya ce wa samitu aba musa muhammad bin al-musanna yaqul samitu abdurrahman bin mahdi yaqul ma فاتني الذي فاتني من حديث سفيان الثوري واتو wato abin da ya kubuce min daga cikin hadisin sufyan Sauri bai kubuce min ba an abi ishaq daga bi idan illa li mastakaltu sai da irin dogaran da nayi da hadisin isra'il saboda naga ya fi tabbata ya annahu kana ya atibihi akam domin shi isra'il yana zuwa da hadisin cikakke sai wacce ruwa ya kubuce min ana abu isa abu isa ya ce zuhair fi abi ishaq laysa bizak shi zuhair game da hadisa abi isa shi ba ba wato ma'ana ba sika bane shi ba tabbatacce bane shi an na sama'a minhu bi akira domin jin hadisin shi ya ji shi ne a karshe ala wa samitu ahmad bin dun al-hasan at-tirmidhi yaqul samitu ahmad bin hanbal yaqul na'am idza samita al-hadisa an za'ida wa zuhair fala tubali alla tasma'u min ghayrihima idan ka ji hadisi daga za'ida da zuhair kada ka damu in baka ji hadisin daga wajen su ba dan sun fi tabbata nam illa hadisi abi ishaq sai dai hadisin abi ishaq kawai wa abu ishaq ismuhu amr bin abdullah as-subai shi abu ishaq sunan shi amr bin abdullah as-subai alhamdani alhamdani nam abu ubaida bin abdullah bin mas'ud lam yasma min abi shi abu ubaida bin abdullah bin mas'ud bai ji daga baban shi ba wala yu'rafu ismu ba a san sunan shi ba hmm. da hadisi sahihi an gaba? kaga wannan gaba ɗaya an ga sana'ar kashi ya zama wani abu can daban asalin abinci ba wai taliya irin su taliya yanzu za iya yi بسم الله الرحمن الرحيم باب في ذكر سدرة المنتهى باب game أنبت ambaton المنتهى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا مالك بن مكول حول السند وحدثنا ابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن عبد الله بن نمير نعم والفاظه متقاربه wato lafazan sun kusanci juna ala ibn numayr ibn numayr ya ce haddathana abi haddathana malik bin mibwal an zubair bin adi an talha an murra an abdullah ala lamma usriya bi rasulillah sallallahu alaihi yace lokacin da aka yi isra'i da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in tuhiya bihi ila sidratul muntaha sai aka kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga magariyar ciki da tikewa can sidratul muntaha na waye fi sama'i sadisa shi wannan magariya din yana can sama ta shidda ilaiha yantahi ma yu'radu bihi min al-ard wato gare ta ne duk abin da ake hawa da shi zuwa ƙasa na yake kaiwa wa yuqbadu minha sai a karba daga wajen na'am wa ilaiha yantahi ma yuhbatu min ɗaukaya. kuma gare ta ne duk abin da ake karɓa daga kasanta shi ma yake kaiwa yuqbad minha sai amsa daga wajen ala iz yakhsha sidrata ma yakhsha je lokacin da shi wannan magariya abin da ya lullube shi yake lullube shi ala al farashu min zahabi ala farashu min zahabi yace yace lullubi wato abin da ya lullube ta wato wa na wato na zinari nam ala fa wufiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatan yace sai aka ba manzo Allah abubuwa guda uku وهي الصلوات الخمس أم باش صلوا لي غدا بيار وهي خواتم سورة البقرة أم باش كرشان سورة البقرة دي أو النار لوكشين نعم وغفر لمن لم يشرك بالله من أمتي شيئا أن غافر تامو وند بيت شركة دا الله بدك تشيها الأمة تا واتو أمتي شيئا أن غافر تامو المقيمات من يمن ينزل البيت من يمن ينكب أيها أن غافر تامو أو النار لوكشين وحدثني أبو الربيع الزهراني حدثني أباد وهو ابن أوام حدثنا الشيباني قال سألت زر بن حبيش na tambayi zir bin hubaysh an kaulin la azawajal fakana qaba qausaini aw ajna ya kasance kwatan kwacin baka da tsarki ya kuma kasa da haka ala akhbarani ibn mas'ud anna nabiy sallallahu alaihi wasallam la jibrila lahu 600 janah cewa lallai wato annabi ya ga jibril yana da fukafukai 600 malaka yana da fukafukai 600 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عاصم بن إياس نعم عن شيباني نعم عن زر عن عبد الله قال كذب الفؤاد ما رأى cewa zuciyar annabi bai yi karya ba ga abin da ya gani tabbas ya gani din ala ra'a jibril alaihi salam ai bi ma'ana ma ra'a ya gani ya ga jibril ne alaihi salam ba wai Allah da ya gani ba malaika ya gani lahu sittu mi'ati yana yana da fuka-fukai 600 حدثنا عبيد الله بن معاذ الأنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سليمان الشيباني سمع الزرة بن جيش عن عبد الله قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى حقيقة يا غني دقا آيوي وبقيش يا من يمن آيوي نعم قال رأى جبريل في سورته yace ya ga jibril cikin suran salahu sittu mi'a jana yana da fuka-fukai 600 na'am babu معنى قول الله عز وجل باب معنى مغنى الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى حقيقة النبي يا قنش وني ولسو كادبا وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة شوف ما الله يا قوم بجوج في إسرائيل قوبي كذبا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن النسب مسهر نعم عن عبد الملك آه عن العداء عن أبي هريرة نعم ولقد رآه نزلة أخرى حقيقة يا قنش سوكا دبن قال رأى جبريل ai ya ga jibril wani sauka daban حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس قال رآه بقلبه yake ya gan shi da zuciya ya ga ubangijinsa da zuciya kenan ba wai ya ga ubangijinsa da ido ba ya gan shi da tunani na zuciyarsa shine ma ka zaba fu'adu ma ra'a shine shi fahimtar shi wannan ibn abbas haddathana abu bakar bin abi shayba wa abu sa'id al-ashhab نعم جميعا عن وكيع قال الأشج حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن زياد بن حسين أبي جهمة نعم أنا أبي العالية عن ابن عباس قال ما كذب الفؤاد ما رأى zuciyarsa bai yi ƙarya ba ga abin da ya gani. Wala ƙadra ahu na zalatan ukura. Ya ce hakika ya ganshi wani sauka daban. Ala ra'ahu bi fu'adihi marratayn. Ya ce ya ganshi da zuciyarsa sau biyu. Ya ganshi da shi, ba wai da ido ba. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن إياش عن الأعمش حدثنا أبو جحمة بهذا الإسناد نعم. وعليكم السلام لا ايه شيء لا هذا نعم ya kasance kwacin-kwacin baka da tsarkiya ƙaba ƙafsai ne kwacin-kwacin baka da tsarkiya kamar a ce umarai ne ina ce umarai ne ake nufi abubakar da umar zuhurai ne azhar da la'asar shi ma ƙausai ne da bakan shi da tsarkiyar bakan wani igiyar nan na bakan shi ne ƙausai ne ba kibiya guda biyu ba ɗan shimfiɗa na zinari na'am jami'u sahin bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim babu man istafa bi salatil jumu'a fil istisqa babu wanda ya gamsu wanda ya wadatu da sallar juma'a sallar juma'a ya zama to kamar sallar roƙon ruwa حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن شريك بن عبد الله عن أنس جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت المواشي wani mutum ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah dabbobi sun halaka fataqatta'at as-subul kuma duk wani hanyar samun abinci ya yanki wada'a wa mutirna min al-jum'a ila al-jum'a shine sai annabi yayi addu'a sai aka yi mana ruwan sama daga juma'a zuwa juma'a thumma ja'a sati ne kenan ana ruwa hmm. sannan sai mutumin ya zo faqala tahaddamat al-bayt kaga wannan hadisi ya nuna mutumin da ya sake dawowa Don wancan an tambi sahabba ga shin mutumin farko ne ya ce wallahi shi bai sani ba amma a wannan ruwa ya ce sai mutumin ya dawo sai ce gidaje sun rushe wa taqatta'at as-subul kuma hanyoyin samun abinci sun yanyanke wa halakatil mawashi kuma jabbobi din sun halaka fa du'allaha yusikha ka roki Allah ya rasulullah ya kame mana ita qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce qala allahumma alal akam ya allah wato kamar ka dawo da ruwan zuwa ga ainihin duwatsu da tsakon kwani wal'audiya da kuma ainihin wato rafuka wato ma'ana kwarurruka wa manabiti shadar da matsara itatuwa wato Allah ya mayar da ruwan wajen fanjabat anil madina sai ruwan nan ba sai ruwan ya kwaranye daga madina sai ya koma wa ɗan wuraren irin wani tufafi yadda tufafi ke kwaranyewa daga jikin mutum babu du'a idza tafatta'at as-subul min kasrat al-madar babu addu'a idan hanyoyin abinci ya yanke saboda yawan ruwa حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن شريك عن بن عبد الله بن أبي النمس نعم عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله وانا متن يازو جاء النبي يا رسول الله هلكت المواشي دبوبين سن هلكا قطعت السبل كما هنيوين سن ينكي الله نعم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم a lokacin nan sai manzo Allah ya yi addu'a fad'ullah eh fad'ullah fad'a rasulullah sai ce ya rasulullah ka roƙa mana Allah hanyoyin abinci sun yanki da sauransu hmm. to sai annabi ya yi addu'a nam famutu famutiru sai aka yi musu ruwan sama juma'atin ila juma'a aka yi ruwan sama daga juma'a zuwa juma'a waja rajulun ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ya rasulullah hadda biyu. jiragen sun rushe ya rasu da kuma hanyoyin abinci sun yanke halakatul mawashi kuma dabbobi duk sun hallaka. qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam allahumma ala ru'usil jibal sai annabi ce ya Allah ka saukar da wayannan kamar yadda ruwan na zuwa kan duwatsu wa ala al da kuma kafin kwani wa butunil la'audiya. da cikin ainihin rafuka wa ta shajar da matsara itatuwa an jabat anil madina sai suka kwaranye daga madina tsawo. irin kwaranye wannan na tufafi insha Allah a cikin da ya zo gaba annabi kuma musulmi ya zo sahabi mana gaba annabi bai zo an san shi mana wani lokaci ana faka sunan shi ne ko kuma lokaci ba a san shi ba kamar wannan wani mutumin da ya zo mala'ikar jibril da zai ba san shi ba shi wannan amma duk da ya zo ja annabi kuma ya imani da shi ya sahabi ne to yan uwa su zagaya don neman taimako a ce baka fi sabilillah ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbiru damu? gobe insha Allah insha Allah gobe za mu kowa ya zo da shiri da Allah